hatal muzdalifa sai manzon Allah ya hau abar hawarsa ana tafiya har sai da aka zo muzdalifa fa salla sai yayi sallan magruba da isha kenan ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع yanzu an sauke wa kenan da an zo da Usama ko to yanzu kuma an sauka kashi gari ranar sallah kenan sai manzon Allah ya ɗauki wa alfadlu shi ma aka goya shi da shi za a je a yi jifa to shi ne fadlu shi kuma ya faɗi abin da ya gani lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala quraib fa akhbarani abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma an alfadl yace sai abdullah ibn abbas ya bani labari riwaya shi ma ya rawaito daga dan uwansa fadlu dan abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ranar sallah yana talbiya labbaik Allahumma labbaik har sai da ya je yayi jifa na farko daga nan ya dakatar da eh, talbiya babu amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bis sakinati inda al-ifadati wa isharatihi ilaihim bis sauti yace babin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake umurni a natsu a tsanake a tafi a tsanake a cikin nutsuwa yayin da aka dawo daga arafa za a je muzdalifa wa isharatihi ilaihim bis sauti da nunin da manzon Allah ya da bulala ko kwagirin da ke hannunsa yana ce musu jama'a a hankali ayi ayi a tsanaki za a tafi a sannu ayi ayi sakina alaikum bis sakina a daina gaggawa wannan ya bugi wannan wannan ya tadi wannan wannan ya mu wannan sai manzon Allah ya ce a tsanake za a tafi قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المصلب قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإيضاع عن كربو سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما يتم عبد الله بن عباس يا بام لاباري yace da fa'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam yau arafa ya malalu tare da tare da manzon Allah suka dawo daga arafa fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu zajran shadidan wa darba wa sautan lil ibli manzon Allah sai ji hayaniya harguwa bayan sa wannan na bula wannan na shadi na kuma sa wannan na bugu wannan na tsawa sai manzon Allah ya ji hayaniya haka bayan sa fa ashara bi sautihi ilayhi sai nuni da kwajiri ko bulala ko sannan da ke hannunsa yayi nuni ma jama'a wa qala yace ayyuhan nas haka manzo Allah yake yana girmama mutane sahabbansa yana karrama su yace ayyuhan nas ya ku taron jama'a alaikum bis sakina ku nutsu a tafi a tsanake a daina waɗannan hayaniyar fa birra laysa bil idai saboda cewa nagarta ko samun karbabben hajji, ba shi cikin gudu da gaggawa da turereniya da tukurereniya mana a tafi a tsanake abinda manzon Allah ya faɗa musu kenan haka kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke duk sa'an da ya ga wani yayi kuskure ya san yadda zai magance abin kowa ya shiga cikin hayyacinsa ba zai zage su ba ba zai tsawata musu ba sai ya faɗi musu kalmar da su da kansu za su shiga cikin hayyacinsu to shine kalmar da aka ce al-ibai shine Imam al-Bukhari ya tisgo yadda ya zaro shi cikin ayar al-Qur'ani awza'u ay asra'u khilalakum min at-takhalluli bainakum wa fajjarna khilalahuma bainahuma la awza'u minene wa awza'u yati asra'u باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة yace babin da ke bayanin hada salloli guda biyu a yi jam'i ta ahiri a muzdalifa magaruba da isha kenan قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناف كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما الله أكبر an karbo da kurai daga usama su dan zaidin Allah ya kara masa yadda dace, ya ji sami annahu sami'ahu yaqulu ya ji zaid yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga Arafa fa nazala shi'ba ya sauka kan wancan hanya da ya je fitsari fa bala sai ya fitsari kalmomin alkur'ani sai a ɗauki ayoyi ana fassara ayoyi aka kalmomin hadisai a can sai sai faqa ba hajatahu qada'ul haja kuma a cikin fikihu mai ake nufi to shi sa mutum baka gaggawan fassara sai ka ganin ya zo ya bayyana fa bala ma'ana abin da ake nufi qaba hajata hutan ya fi tsari ko fabala sai ya fi tsari kuma tawabba'a sa'annan sai yayi alwala wa lam yusbighi alwudu'a bai cika alwala ba wata irin sai ya yi alwala sa'annan bai cika alwalar ba ina ma'ana bai cika alwalar ba ma'ana bai yi su uku uku ba ko wa'yansu gabobin ya wanke ya bar wa'yansu gabobi ko yaya aka yi rai? fa qultu lahu sai da shi as-salatu sallah ya manzon Allah fa qala as-salatu amamak sai ce sallah na gabanka can za a je ayi sallah fa ja'a al-muzdalifa sai ya zo muzdalifa fa tawadda'a sai alwala fa asbagha sai cika alwalar. ثم أقيمت الصلاة فأنا أجل عيد صلى فصلى المغرب سي صلاة مغربا ثم أناف كل إنسان بعيره فأنا قوة يدو يدو يدوي رقمنسا في منزله أجلنسا ثم أقيم عند سكة سوكا ثم أقيمت الصلاة فأنا أكتاد صلى فصلى ولم يصلي بينهما سي أكي صلى الإشاء بأينا فلا تكان مغربا لإشاء ma'ana da aka yi sallar magaruba ba a yi nafila ba aka yi sallar isha bayan haka kuma ba a yi nafila ba maganar da aka ce qawluhu wa lam yusbigh al halin هل bihi به اختصر abai faya الأعضاء فيكون وضوءا لغويا cewa da ya yi bai alwala ba shin su gabobin manzo Allah ya wanke ko ya wanke hannayensa ne sai ya zama wannan aikin an ambace shi alwala ne dangane da harshen larabci don harshen larabci ko wanke hannu ka kai ko ko baki sai a ce kai alwala a harshen larabci a shari'a ita ce ta baka ma'anan alwala waɗannan da ake cikakkiyar alwala ala ba'd al-adad ko ko a'a au istasara ala ba'd adad ko ko a'a ya wanke gabobin duk baki daya amma gabobin da ake wanke fito uku sai wanke fito ɗaya ɗaya ko to biyu sai sa aka ce bai kisa alwala ba fa yakunu wudu'an shar'iyyan wannan sai zamo alwala ce a shar'ance qala yace wa kilahuma ko kowanne zai yi a fassara hadisin da shi lakin ya'buduhu man qala bisani qawluhu fi ukura al-ukhra wudu'an khafifa yace wanda yace a'a alwala yayi amma bai cika gabobin su uku uku ba yace wancan riwayan da ta zo ta ce tawadda'a wudu'an khafifan ita ce take goyon bayan wannan fassara da aka yi li'annahu la yuqalu fi an-naqis khafif da yace abinda aka yi shi a tawaye ba za a ce mishi khafifun ba babu man jama'a bainahuma wa lam yatatawwa yace babin bayanin wanda yayi sallar jam'i tsakanin magariba da isha sa'annan bai sallaci nafila ba tsakanin su قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم ولم يسبح بينهما wala ala isri kulli wahidatin منهما an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jam'i tsakanin magaruba da lisha a muzdalifa kullu wahidatin minhuma bi ikamatin da aka yi kiran sallah aka tada ikama aka sallaci magarba sai aka sake da ikama aka yi sallar isha wa lam yusabbih bainahuma ai bai sallaci nafila tsakanin magarba da lisha ba wala ala isri kulli wahidatin minhuma haka kuma bayan magariba ɗin bai sallar nafila ba bayan sallar isha din bai sallar nafila ba to qala zikru ma yustafadu minhu don wannan matsala muna maimaita ta nawa sallan jam'i tsakanin magarba tsakanin eh, jam'i tsakanin magarba da isha a muzdalifa sai malamai suka ce wannan jam'i da ake yi saboda aikin haji ne ko ko a tafiya ce mai tsawo ko ko a mutlaqus safa ina ma'anan wannan matsala da suka kawo tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana eh tana da ma'ana menene ma'anarta? suka ce in dai sallan jam'i magarba da lisha a muzdalifa yana cikin aikin hajji ne to duk wanda ya je aikin hajji ya je muzdalifa zai jam'i a mutumin Najeriya ne ko mutumin Makka ne ko mutumin muzdalifa ne ko mutumin Mina ne li'annahu linnus ba haka bane in kuma aka ce limutlaqis safar saboda a'a kawai tafiya ce ba wai mai tsawo gajeruwa ba to za ka ga akwai waɗanda za su yi jam'i akwai waɗanda ba za su yi ba in kuma aka ce da domin tafiya ce mai tsawo mutanen muzdalifa za su yi jam'i mutanen maka za su yi jam'i to abin da yasa suka ga wannan matsala da wanne ne za a ɗauka a ciki eh? فيه الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وهذا لا خلاف فيه سكتي باب صاباني أتكم أورم مالمي شيوا ذا أي جمع دون جمع ذاك كسر أخي مغربا أي أكو إشاء إشاء بيو to wanda yake tafiya tafiya daga inda yake zuwa wurin bai kai masafatul qasr ba ya je sallan isha guda biyu zai to shi suka ce babu sabani cewa an samu jam'i din walakin al-khilafu fihi hal huwa lin sabanin da aka samu shine sallan magariba da za a yi jam'an wa qasr lil isha'i din nan ai cikin ayyukan haji ne au li mutlaqi safari ko ko a'a saboda tafiya ce take ba kai ne au li safar tawili ko ko a'a don tafiya ce mai tsawo kamar kala lin nus wanda malaman da suka ce wannan jam'i tsakanin magaruba da lisha jam'an wa qasran lil irin nan saboda aikin haji ne lin ne قال يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة متانا مكة da mutanen mina da mutanen arafa da mutanen muzdalifa kuma za su yi jam'i za su yi kasar za su yi kasar saboda me saboda an ce wannan sallah jam'i saboda aikin hajji ne kuma cikin aikin hajji ko ya kama su kenan wa man qala li mutlaqi safari wanda yake saboda kawai tafiya ne ai tafiya kala yujmi'una suwa ahlul muzdalifa mutanen Najeriya da mutanen Makka duk za su yi jam'i amma ban da mutanen muzdalifa saboda su sun yi tafiya a garin su suke a ƙauyen su suke wa man qala lis-safar tawil wanda kuma yace dan tafiya ce mai tsawo qala yutimmu ahlu makka wa mina wa arafa wa muzdalifa in dai dan an ce tafiya ce mai tsawo sai an kai masafatul kasari mutanen maka ba za su yi ba mutanen arafa ba za su yi ba mutanen mina ba za su yi ba mutanen muzalifa ba za su yi kasar ba sai sai su cika sallar mun gane hikimar da ke cikin wannan zabanin قال حدثنا خالد بن ابن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجه الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة yace an karbo daga manzon Allah daga Abu Ayyub al-Ansari ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jam'i da ƙasar a Muzdalifa a cikin hajjatul wada'i a cikin hajjin bankwana babu man azzana wa aqama li kulli wahidatin minhuma yace babin da ke bayanin wanda ya kiran sallah yayi ikama a kowace sallar da za a yi cikin jam'i tsakanin magaruba da isha wai dan kada ka tsammanin cewa jam'i da aka yi tsakanin magaruba da isha din har abada in kai za ka yi da ne ka tashi kai kiran sallah sallar ka bata yi ba ko ka da ikama to biyu sallar ka bata yi ba yace in kai wancan tayi wannan ma sallar ka tayi ba zai kawo kissan Abdullahi dan Mas'ud قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة قائدة أتين صحابي إن أغتي عبد الله aka yi shuru ba a ce ibnu kaza ba galiban yana komawa ga abdullahi dan mas'ud ne yasa in ka ji abdullahi wanda ya kware a cikin ya san cikin eh, asma'ur rijali ya san sahabbai da tabi'ai duk maganar da kaga ayin abdullahi sai ka kalli maganar daga ina ta fito alkama ana fada alkama ka san abdullahi dan mas'ud ne don alkama suna cikin manya manyan almajiran abdullahi dan mas'ud to abdullahi dan mas'ud kuma in ga matsala ta taso daga kufa daga mutanen ahnaf matsala ta kici ta kici in ka bincika sai ka ga daga shi abdullahi ibn mas'ud shi ya je can ya zauna shi yasa sai aka samu almajiransa a wurin an kaji an ce a sa'a bin abi ba, eh karshe sai kaji almajirin wane ne abdullahi ibn abbas suna nan su kuma makarantar da aka kafa kenan jami'an da aka kafa makka in kaji su sa'id ibn musayyib su malik ibn anas su ne su kuma jami'an da aka kafa madina kenan yasa wanda ya kware cikin sanin sahabbai in suna ya zo muhammadi wanda yake yana da ishiraki a ciki sai kalla wane ne almajirai abdullahi sai aka ce alkama kafin wane ne abdullahi sai kaga duba kaga cikin almajiran ibnu abbas ne ka san ibnu abbas kenan abdullahi ibnu abbas kaji an ce nafi ko zuhuri ko malik ka abdullahi dan umar kenan to haka ake kwarewa cikin asma'ur rijali mas'aloli ne masu matukan wahala matukan ma kwakwalwa mutum ke da shi bai shiga cikin ilimin hadisi sai ya rude sunan na shine baki sai sa duk malami cikin hadisi bayan yayi nisa sai ga an ce nan yayi kuskure nan yayi kuskure nan yayi saboda al'amari ne mai dimbin yawa mai fa'i mai ingantaccen abu to amma da yake albarkacin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi sai sa su da kansu ka zo ka ce man ta'allama al-haditha qawlat hujjatu fa ataina al-muzdalifa hina bil atamati yace sai muka zo muzdalifa yayin da aka yi kiran sallar isha au qariban min zalika ko kusa da haka fa amara rajulan sai da lokacin isha ya kai yace sai abdullahi yace ma wani ya yi kiran sallah wa aqafa azana wa aqama fa rajulan nakira ko النكرة إذا أعيدت نكرة ماذا تعني في الأصول؟ القاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت أين الأولى فأتى فرعون الرسول أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الرسول الأول هو عين الثاني والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى والنكرة إذا أعيدت نكرة هي التي تختلف إما أن تكون عين الأولى أو مغايرا عن الأولى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الله أكبر فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب سألنا سكي صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين sai ya yi sallah bayan magaruba raka'a biyu abdullahi dan mas'ud kenan kuma da abi a sha'ihi sannan yace a kawo abincin dare Fata fata'a suka ci abincin su kuma amara ura rajulan sai ya umurci wani kuma yace ina tsammanin rajulan to wani mutum kenan ko fa wa'akama, sai kiran sallah sa'annai ta da ikama qala amrun la a'lamu ashakku illa min zuhayr la a'lamu shakka illa min zuhayr yace shakka da yace ura din daga Zuhairu ne rawi ثم صلى العشاء ركعتين فأن يصلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر يا يند أكا وايغري الفجر يكي الفجر يكيتو قال سي عبد الله لما مسعود يكي إن النبي صلى الله عليه وسلم للي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana la yusalli hadhihi sa'a illa hadhihi salat yace ai manzon Allah baya salla wata baya sallatan wata salla a wannan lokaci sai wannan salla da zamu yi sallar asuba fi hadha makani a inda muke dinnan min hadha al-yawmi yau ranar sallah qala abdullahi sai abdullahi yace huma salatani su biyu salloli ne guda biyu sallan magaruba da sallar asuba ni an waqtihima yace ana canza su daga barin lokutan su ba yana nufin a aukar da magruba kafin lokacin ta ko bayan lokacin ta ya fita bane kuma ba yana nufin a a aukar da sallar asuba kafin lokacin ta bane a'a abin da yake nufi shine sallar asuba in alfijir ke to akan dan jinkirta kaɗan a yi sallar asuba amma wannan ranar da zarar alfijir ya to har wa'ansu ma suna shakka shin alfijir ya to sai manzo Allah ya sallaki wannan sallah abin da ke تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس صلى المغرب يتي سي متاني سنزو مزدلفة دم أنجين كيف صلى المغرب هار إزوا كرشن لوكتي لوكتي إشاء شدا لأن المغرب والإشاء مشتركتان في الوقت أكين ضروري أكين ضروري والفجر حين يبزغ الفجر سيف الفلاحين الفجر صلى الأصباح يا إلا الفجر يكيتو قال رأيت النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله yace haka naga manzon Allah yana aikatawa to in baka kware a cikin fassarar hadisi ko alqur'ani ko menene ba ya hatani salatani to hawwalani an waqima kika ce to sallan asuban an yi ta kafin lokaci ke yasa da'iman abin baka sani ba sai ka tambayi wanda yake ya sani in baka sani ba sai ka nemi duk littafi na hadisi in ka sani sai ka ɗauki sharhi littafin bukhari yana da sharhi sun kai guda nawa muslim yana da sharhi sun kai guda nawa bukhari yana da fathul bari ba shafi ne ya fassara shi yana da umdatul qari hanafi ne ya fassara shi yana da sharhi ibn abi jamra ibn abi jamra ba maliki mun gane ko ba maliki ne shi to haka sahihi muslim yana da sharhi nawawi shafi ne yana da kuma na ubbi shi kuma ba maliki ne sa'annan ibnu abi dauda yana da eh, aunul ma'abu, akwai surra eh, eh, sunan abi dauda haka jami'u tirmizi yana da sharhin abdurrahman mubarak fori mutumin indiya ba hanafi ne sa'annan kuma akwai sharhin ibnu sayyidin nas al da kuma akwai aridatul ahwazi na ibn al-arabi al-maliki al-ma'asiri akwai arifatul ahwazi sharhi jami'i tirmidhi kowanne akwai sharhi saboda kada ka je ka dauki hadisi ka je ka gaza fahimtar abin da ke ciki ka bada ka da fatawa a cikin abin da ba haka ake nufi ba to amma abin mamaki tafsiran da muke karanta duk baki daya tafsiri ɗaya muke karanta shine mai jalalain jalalain waye wanda fashi sayyidi ba malike ne ko ba shafi'i ba shafi'i ne akwai tafsirin da ba malike yayi malikawa suka yi akwai ziya ta'wili ba malike yayi kuma mutumin arewa abdullahi dan fodiyo kuma sai ka samu abubuwa ciki ba cikin jalalai me yasa ba a karanta shi ba malike ne nan an dakatar da malikanci akwai tafsirul qurtubi jami'ul qurtubi ba malike ne dukkan masu mazhabi sai da suka mutunta wannan tafsiri saboda imamul qurtubi ya kai matsala a cikin maliki a cikin ilimi da ba a shakkarsa me yasa ba mu karanta tafsirul qurtubi amma dai dan mu dauki mu fassara cikin wata daya ajini an an sauke tafsiri ba abin da zamu iya fahimta a ciki wallahi tallahi ba yanda zamu yi mu fahimci me Allah yake ne akwai dalilai da suka sa ake dogara kan waɗannan abubuwa wannan littafin ta aiki saboda mutane su yi nesa cikin abubuwan da suke so duk sa'an da aka ɗauko diya'u ta'wili na Abdullahi ibn Fodiyo za a karanta za a samu wasu matsaloli sabanin yadda ake so tilas muna karanta shi yana nan ka karanta shi ka ga mamaki kuma abin mamaki sai da yayi diya'u ta'wili matsaloli ya kawo mazabin shafi ke kenan mazabin maliki ke mazabin ke nan da ya gama ya ce to ku kuma mutanen yanzu ba ku da ba kuna da kiwiya ba ku da ba ku iya karatu sai yace fa du'afa ya ce na ya tattace wannan littafin ya takaita ya iktisarin shi amma kan wannan littafin ya dogara kan kan abin da ya shahara shi mazhabin malikiya ma'ana ba zai yawo da kai ce wannan mazhabi wannan akan mazhabin malikiya ya gina wannan littafin dan me ba ma karanta shi tare da cewa tare da cewa jalalaini din nan ba shafi'i ne in ka kawo magana ka bayyana mazhabi ka ce maliku ya faɗi kaza shafi ya faɗi kaza ji ai wannan yana yana kushe maliki imamu maliku ne yana sai ka mazhabi shafi'i ne tare da cewa shekaru nawa na aru aru shafi'i ya ake karanta. ga tafsirin da ba maliki ya yi, yasa ba a karanta kuma ya fi ya fi shi fa'ida al-fadl al-mutaqaddim imam suyuti yana gaban su imam imam abdullahi ibn fodiyo sai sa al-fadl al amma matsalolin da ke cikin riya'u tawili masu dimbin albarka da amfani da tabbatar da cewa shehu abdullahi mana fitaccen malami ne ba za ka same su cikin jalalaini ba dan jalalaini in ba ya wasa'a bane yi su ne a takaice da a ce zai wasa'a sai ya yi shi sama da haka to balle ka ce ma wanda ya gabace su baki daya tafsirul qurtubi ya kawo ma matsala ɗaya ce fihi sittuna matsala hadhihi al-aya fiha sittuna matsala al-mas'alatu al-ula an ce kaza kaza kaza kaza imam malik ya faɗi kaza imam shafi ya faɗi kaza imam ahmad ibn hanbal ya faɗi kaza amma da yake ba malike ne in mas'ala ba nafsi ne aka dogara akai ba sai ga abin da ranka ke so sai sai fi rinjayar da mazhabin imam malik dan ita ya rayu a ciki don ba yadda za duk wanda yake wulakantar da malamai ko waliyai yana da sifa ta yahudu haka duk wanda yake girma malamai har ya kai haddin bauta yana da sifa ta nasara to shi yasa abin da ya dauke su kenan duk sa'an da aka zo kan kowace matsala gaskiya ake sa'a gaba ana kan ita ce gaba duk wanda maganarsa ta dace da gaskiya shi ake ɗauka tare da cewa kai da aka bar maganar ba an wulakanta ta bane za ka zo ka ga wata matsalar kai ne kake da nasi kake da gaskiya sai ka ga an daga tutar ka wancan an ajiye ma'ana ba malamai ake bautawa ba kuma ba wulakanta su ake yi ba gaskiya ake so ذلك لأن الله هو haq in gaskiya kake so sai ka neme ta inda take in kuma son zuciya kake so to shi kenan iblis ya bi son zuciya ya halaka bil'amu ibn al-ba'ura da ya bi son zuciya mai yasa babban malami ne cikin bani isra'ila shehu usman dan fodi yace da ake ilimi na da amfani ba da bin sunna sunnan annaba ba sunna ba da bil'ami dan ba'ura bai halaka ba yana da almajirai 600 tilmizi yana cikin manya-manyan malaman bani isra'ila amma da aka ziga shi ala adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla karuwan bani isra'ila suka zo suka ziga shi ya goyi bayan kan annabi musa ai malamin kai kaza ne kana da ismul azali, kana da kaza annabi wannan ya da ya ishe mu annabi musa ya sha wahala munasaba mako wace da nake magana nace annabi Musa ma da yake da dabberanci ba ana nufi da dabberanci na zalunci bane ma'ana lokacin da abinda nake bayani ina son tabbatar da annabi Musa ma da yake da da yake da tsanani falamma afa qala subhana abin da nake son na bayyana kenan ba dabberanci na abin barki ba a annabi dan annabi Musa shine ya fara risa in kai mu karana tsakanin annabi Musa da annabi Isa menene yake wa in qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayni annabi Musa da yazo yace lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum wanne ne mai tsanani a cikin annai musa da yadda mu kiba kibike sai yayi yi a turidu an tafsulani gaba ka tattu nafsan bil am to duk tsananinsa sai da yake subhanak dan annai musa sai da ya sha wahala ya sha wahala da yahudawa duk wanda kuma zai gwagwarmaya da yahudaya sai sake jan da mara kada ka taba tsammanin cewa za ka fita lafiya ko za ka zauna ka ji daɗi ka miƙe kafa ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so ka hau sai an wahal da kai annabi musu sai da ya wahala manzon Allah sai da ya wahala da su a cikin madina sai da wai suna so su ɓata annabi musa sai su kawo matasa masu ji da ƙarfi bukata sha'awa nan su kawo 'yan mata matasa waɗanda suke sun isa sai su ta gwada matasa wannan alai musa jini su wai kada ku yi kaza kaza kada ku yi kaza wai dan su ba ta annabi musa karuwai ke nan duk zamani har ana da kaza akwai karuwai baka ya kalli ba sai ka da cikin tarko da kawa dai ɗan daudu ne da mai su ne suka je suka zuga bil'amu ibn ba'ura yayin wai yana da ismul azam manzon Allah ya yana kira zuwa hanyar Allah mai karuwai za su ba me matan bani isra'ila za su baka me masu mulki za su baka me kowa me yake da shi zai baka sai ya je goyi bayan sabanin annabi Musa to taimakon Allah tana tare da wane shi ne sanadiyan da shi bil'amu dan ba'ura ya halaka shi ne Allah ya ce wasu alaihi ka karanta musu na ba'al ladhi atainahu ayatina Allah madaukakin sarki shi yace allazi atainahu ayatina kowane ne kai malami mai yiwa ilimi ka ƙarya ne daidai ne kuskure ne bid'a ce wannan bil abudan ba wurin Allah ya tabbatar da ce atainahu ayatina mun ba shi me za ka ce masa a cikin ilimi to amma da ya bi son zuciya fan salasa min fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawina walau shi na larafa anahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu Allah ya bashi ilimi da daukaka aka ce har ismun azam ne da ilimin da Allah ya baka da addu'o'in da Allah ya baka Dubbo za ka yi da shi ko tsafi ko za ka goyi bayan ƙarya ne ko za duk ka gama abin da za ka yi ka za ka ji ba da jawabi za ka taimaki gaskiya ne sunna za ka taimaka ɗaukaka addinin manzon Allah sallallahu za ka taimaka za ka ji za ka yi murna duk abin da ka rasa sanadiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai kasara ba duk abin da ka samu koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kasara kalma ce kwaya biyu iblis ke yawo da shi har annabi kasa wa mulkin la yabla yana duk wanda ga yana wata hayaniya ba mu wa mulki ne la ya yabla ya rabu da imani ta ta rabu da imani ta yana son baya son addini a so muke mu ce. kai ka san ba ka zuwa kai kuma kai kana son ka da wani لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان rasulullahi الله حيا لكان رسول الله فيها مخللا manzo Allah ya fi ta amma sai da ya bar sai da ya bar duniya yanzu kai sai ka za ka jira dai har a zuwa ga ma za ka bar sai an fada ma لا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخصمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما لا قرانه إلى إلى آخره طيب باب من قدم ضعفة أهل ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر yace babin da ke bayanin wanda ya gabatar da raunana a cikin mutane lailatul da aka dawo arafa din nan in aka kwana duk baki daya haram a ce lokaci ɗaya za a malalo za a bulbulo za a tunkudo za a kwararo zuwa wurin jifa tilas aikata tilas a take wa'ansu mu. to shine sai a manzo Allah ya bada izini rauna nan mutane a ce su je tun da wuri su je su yi jifa kafin mutane masu karfi su kwararo ko su malalo to ibn hazm sai ce azza'afa shi wurin shi babu wani abu azza'afa shine yara kankanana da mata malamai suka ce da yara kankanana da mata da tsofaffi da marasa lafiya duk suna cikin za'afa dan me za ka ce mata kadai da yara to wa'annan matsaloli da su ne majalisu kibarul ulama'i na kasan makka ko madina ko suka zauna suka tattauna Kila a samun ma mutane a yadda al'amuran zai sauki zuwa jifan kedan zuwa dawafi mutane ana can wahala akwai ka'ida kuma al-mashaqqatu تجلب التيسير لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواق عند كل سلام إن يزمن أبو زيد بايو إزوا أتكدر المسلمين مؤمنين نزهن أفادة الأمر دليل ضرورة إذ أن الضرورات تبيح بعض المحظورات ويقدم ya gabatar da idza kamaru, yan in wata ya kuya ma'ana an kusa sulusul akhir kenan an kusa asuba kenan ko za mu ga wace riwaya ya kawo mana قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول arkhasa fi ulaika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo da an rawaito daga salim yace abdullahi dan umar ya kasance yana gabatar da raunana a cikin iyalansa mata ne ko ƴaƴatan ƙanana ne ko tsofaffi ne ko marasa lafiya ne duk wa'annan an suna shiga cikin raunana فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل maimakon a an waye gari a je a tsaya duk ana addu'a din a cikin dare sai su je mashi'aran harami su je su tsaya su yi addu'a su ambaci Allah su yi addu'a ma badalahum iya gwargwadon yadda suka ga dama ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام فأنا سداو كافل لو كسندا فيولي liman zai kai. wa kabla an yadfa'a kafin lokacin da mutane za su kunkulo zuwa wurin فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر أتكين سو أقوي وان زي إسو منا idan ya sallan asuba ya je ya jifa sa'annan matsala su ta gama duk sa'an da aka zo da cunkoso su so fita dama ba su da karfi raunana ne ko mata ko ƴaƴa kan ƙanana ko tsofaffi marasa lafiya ko ko tsofaffi waɗanda suke ba su da kwari wa minhum man yaqdamu ba'da zalika akwai waɗanda za su iso bayan sallar asuba fa idza qadimu ramul jamrata duk sa'an da suka iso sai su yi jamra da farko kenan ran sallah farkon jifa da za a yi dama inda ake samun wahalhalu kenan wannan lokacin al'umma jibba ki za ta je ta yi jifa numfashi da nauyi dan kuskure kai wanda bai san yaya zai ba dan kifa ka za ta fadi ko wani abin ka zai fadi da ce za ka dauka za ka duka ka dauka ka gama yawo komai fadi kyale ke yi dan waɗannan mutane da suka malalo suka tunkuro ba sa ganin ka kana duka wanda sai ture ka wanda sai taka ka sai sai lahira kuma baka isa ba ka da karfin da zaka iya ka tashi wannan lokacin mutum dubanne sun danne ka shi kenan kai mas'alar ka ta gama وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول سيدي عبد الله بن عمر يا كسنتينا فدا أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من ذن الله ne ba da iya yi sassauci ya ba da rangwami ya ba da izini akan raunana mata da ƴaƴa ƙanana da tsofaffi da mutane marasa lafiya ma'ana ba su da ƙarfin da za su kare kansu in aka ji za a yi jifa mutane suka malalo ko suka tunkudo sai a kashe mutum to shine sai aka ba su izini ba an ce al mashaqqatu tajlibu taysir ka'ida kenan inda malamai suke tsintsinto ka'idoji kenan قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya aike shi a cikin dare zuwa su je Mina ba aka yi min jam'il bilaili su zo su je mina su je wurin jifa ma'ana kai abdullahi dan abbas ka je ka da wace da wace kowa ne ka je ku je su je su yi don suna cikin ba'afa wannan ya halatta ke na ko bai halatta ba manzo Allah ya aikata abdullahi dan abbas ya fada abdullahi dan umar ya aikata قال حدثنا علي kada mutum ya zai maka fatawa kace ai kai mazhabi ya hana ba za a yi ba to da tsanani ka ce ko menene dai sai dai a je a yi haka na ka kware ba a cikin fata abinda ake so sai ka kalli maslaha wannan mumini da kake gane ko mumina tana da daraja wurin Allah ko yana da daraja wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wala taqtulu قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في ضعفه اهله an karbo daga ubaidullah dan abi yazid shi ya ji abdullahi dan abbas yana fadar cewa Abdullah Abbas dan Abbas yana cewa ana mimman qaddama annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul muzdalifa fi za'afati ahlihi yace ni ina cikin wa'anda manzo Allah ce ya tura su tafi su eh, garin muzdalifa cikin raunanan iyalansa za mu zo mu ga cikin matan manzon Allah wata wacce ta nemi izini manzon Allah ya ba ta izini nana Aisha ta zauna tare da su amma sai da ta ce ina ma da ita ma ta je wannan lokacin Allahu akbar قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليله جمع عند المزدلفه فقامت تصلي فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاح ما أرانا إلا قد غلتنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للسؤل الله أكبر مسألة كيف من ذلك an karbo daga abdullahi maula asma'a maula duk sa'an da ya zo a cikin hadisi abinda ake fassarawa a ce bararren bawa to wala'a ya kashi kashi uku ko kuwa bawa ne da aka yanta ko kuwa a'a duk wanda ya shiga musulunci a hannunka ya zama maulanka ka zama maularsa ko kuwa a'a hil kawance aka kulla tsakanin unguwa kaza da unguwa kaza ko kabila kaza da kabila kaza cewa wannan kabila duk wata kabila da ta kawo muku hari wancan kabila za ta taimaka muku haka kuma duk wata ta kai muku hari za ku taimaka musu sun zama ahlak kenan to wannan duk ana ce da su maula to shine imamu su ta ce wala'u itaqatin wa wala'u hilfin wa wala'u islami ka mislil ju'fi yasa ba kowane lokaci za ka ga maula ka ce bawa ko bararren bawa ba wani bai taba ɗanɗana bai taba shiga a cikin kangin bauta ba ko shi ko iyayensa ko kakanninsa imamu malik ana ce da shi maula to wace irin maula wani irin maula ne imamu malik sai aka ce al wala'an to shi yasa waɗanda suke zamanin Imam Malik in suna son su yi tuka, sai sai eh, Muhammad bin Ishaq kenan da wata matsala suka shiga tsakanin shi da Malik dama duk sa'an da kuka zo ko shekarun ku iri daya ko sana'a ku iri daya ko ilimi daya kuke yi sai shi dan ya zo ya shigar da waɗansu abubuwa nan kullum shi san ake ce da su zafina ko abin da duk sa'an da zaka shiga aljanna za a tsaya bakin tasha mun bakin aljanna a cire akwai wata tasha nan inda shi ke zama yana kafa da baki nan wannan za'ana ma fi sudurihim min khilli ikhwanan salatu da mutaqabilina duk sa'an da aka hadu sai wannan ya shiga in ba ba ta kafin sun aka yi ba sai barna to shi Muhammadu ibn Ishaq zamanin su ɗaya da imamu malik kuma mutanen madina abubuwa suka shiga tsakanin su to shine sai yana son ya suka game da imamu malik bai iso ya fito ya ce imamu malik bararren bawa bane an san daga imamu malik har karshen kakanninsa ba wanda ya taba shiga cikin dangin bauta amma ana ce da shi maula zi asbaha ko al imamu malik ibn anas ibn fulan ibn fulan al-madani eh, al-asbahi wala'an to shine sai ya fake a fakaice ya yi suka ga Imam Malik sai ce atuni ituni bi ilmi maula ubayyinu lakum ujurahu wa bujura ku kawo min duk ilimin wannan maula ni zan fayyace muku masu kyau da mara kyau to sai sai maula bai ita sai ma malik bararren ba bane yayi ƙarya kenan ko to amma sai a fakaice to imam malik ina wace irin wani irin maula ne zaka ce maula zi asbaha kabilun kakannansa tun daga can nesa su ne suka kulla kawance da zi asbaha cewa a daga kasan yaman wa'annan kabila ta larabawa ko wannan unguwa duk sa'an da aka kawo muku hari daga wata kasar za mu taimaka muku ba za mu zauna muna kallo a yake ku ba haka kuma duk sa'an da aka kawo mana hari za ku taimaka muna to kowane ɗaya a cikin wannan kabila ko unguwa ya zama maula ne wala maula ne na wa'ancan kowane ɗaya a cikin wa'ancan maula ne na wa'ancan to shine ake kilafi al-asbahiyyu wala'an shine wala'u hilfin kenan ko kawance kakannin su suka kafa kabilar su da kabilar wata kabila to imam bukhari kuma ana kiran kakansa maula ba wai na kangin bauta bane a'a ya shiga musulunci ne a hannun wani sai ya zamo maulansa sa'annan kuma akwai maula